kallon da sauraron mu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ina maka dosa daga nan tashar Unity TV murya cikin nazari. Shirin ina maka dosa shiri ne da ya saba ka muku ci gaban al'umma da matsalolin da suke damun al'umma da hanyoyin da ya kamata a ce mun bi don ganin mun dakile su. sunana saratu yan babaji a tare da ni akwai bakuwar mata musamman da ake kira malama rabi'atu abdullahi wacce aka fi sani da mama rabi Mama barka da zuwa. Barka dai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Maudu'in da zamu tattauna a yau shine tarbiyya musamman ga ƴa mace. Ku biyo mu ku sha kallo lafiya. To mama kin ji maudu'in namu na yau. Haka ne. Tarbiyya musamman ga ƴa mace. Mm-hmm. To mama ita kanta tarbiyyar nan me ake nufi da tarbiyyar?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 wato kawai ana reno ne kawai reno ka eh, reno abu eh. wanda zai zamana cewa kawai kika ce reno har dai kai inda zai iya kaiwa eh. tarbiya ce shi kenan kawai tarbiyya kalma tarbiyya kalma ce ta larabci a tarbiyya to kuma kin san kullum harshe yana iya aran harshe kawai za ki ga an ce eh, tarbiyya mm, eh. to kawai amma kalmar larabci ce in kika da da ita shine yadda za ki kula da reno ki kula da reno eh. to kina tarbiyyantarsa kenan to shi tarbiyyar nan kamar daga yaushe ya kamata ya fara zuwa yaushe kamata ya tsaya to shi dai tarbiyya ya kamata ya fara ne idan kika ɗauki magana akan zamantakewa yara to tarbiyya ya kamata ya fara ne tun lokacin da ya kamata namiji ya ga uwa ya auro ta domin ya samar wa 'yansa uwa ta kirki ita kuma ta kula da wanda zai zo kanta ya wato zo neman shi ma domin ta tabbatar ta sama wa uban ‘ya'yanta uba na gari to daga lokacin da aka fara tunanin nema sai ka sani cewa a ina za ka ɗauko matarka a lokacin da za ka ɗauko matarka a inda za ka ɗauko ta to a nan ne ka je ka ɗauko ta wato daga inda kai tunanin ka yayi anan kake son kalan inda ka mm. ɗauko ta ya zama tarbiyya eh. domin me an yi magana cewa malaman tarbiyya sun yi magana iya kuma kudura uduman, ina horonku da ya banyar kan juji wace ce ya banyar kan juji ita ce mata kyakkyawa a cikin mummunan waje shine kamar ka ga fure eh, flower eh. a kan shara eh. kaga ta ji taki daga ƙasa ga taki na sai ta fito ta yi lub in ka tsunko ta kuma ka san daga inda ka ciro ta daga shara yawwa daga kan shara ka ciro ta saboda haka idan mutum zai aura ya duba tushe daga ina mm. ya kamata ya ɗauko abin da zai zo ya zama mishi har na har abada gaskiya hmm. haka ne masha Allah to wace irin tarbiyya ya kamata a ce an ba wa 'ya mace wato tarbiya kamar inda kika sani cewa rayuwar da ya kawai dama min zakarin wa unsa da kawai daga namiji ne zuwa mace su ne kawai tarbiya to kowanne da irin yadda za a bashi tarbiya tarbiya ta ɗa namiji wani lokaci malamai sukan ɗauke ta cewa tana da sauƙi kuma mutane da yawa su ma sukan ga tana da sauƙi illa a wannan zamanin kafin mu zo mu yi magana eh. amma tarbiyyar ya mace ta ko'ina tafi wahala tafi wahala kuma tana yin wahala din ne tun daga farko har izuwa ran da za ta ƙare wato za ta mutu ita a ƙarƙashin kula take wato a ƙarƙashin kula kin ga ne mm, tarbiyya sosai ana kan renanta daga hannu zuwa hannu har izuwa dai lokacin da Allah zai sa kuma ta bar duniya kin gane ko mm. saboda haka tarbiyyar ya mace ta ko ina ya fi wahala ki dan ba ya ya kamata a ce tarbiyyar macen ta kasance yawa to bari ki dauko misali idan kika riga kika zo kika ce kamar ya ya kamata tarbiyyar mace ta kasance na farko tun da an riga an dauko ita mahaifiyarta daga wani gida ita ma mm. aka tarbiyyance ta aka kawo ta ta zo ita kuma ta samu ciki ta zo a ɗauka ma cewa akwai wasu abubuwa na al'ala da ya ɗan wuce a jikin ciki kafin wani lokaci in ta kama mu sake dawa mu duba mm. to sai ki iya dubawa ita ana aihuwar ta tarbiyyar ya mace daga lokacin ta sha bamban da tarbiyyar na namiji saboda menene idan kika zo lokacin da aka riga aka haife ta kamar yadda aka sani aka kintsa ta aka gyara ta to za a fara tunani abu na farko za ki ga ko zuwa kika yi barka kina ɗaukata za ki san mace aka haifa ko ba a gaya miki mace ce. ta yaya kenan to ta inda za a yi wannan abu na farko za a fara mata ɗige-ɗige. Mm-hmm, to in kina ɗaukanta ba za a yi wa namiji dige-digen da mm. ita mace za a mata bal za a shafa mishi kwalli kamar inda za a mm, shafa mata kwalli to amma ita za ki ga an sa mata jagira an zo an ɗiga mata mm. kuma za a sa jan baki duk a dan mato nan sannan kuma in wasu ma ke kiga ana ta tunanin farcen ta ma dan diddiga mata dan eh, wani abu eh, abin da yake muhimmi duk yar da aka haifa sabuwar aihuwa ko ba komai za a diga mata anan a dan mm, mata dan kwalliya haka mm. to kuma bayan an yi kwalli za ki ga an jagira ko da ba a mato su dige dige ba eh. eh to wannan za a yi yana nunawa cewa ba daidai take kama da namiji ba tun daga lokacin saboda haka daga lokacin tarbiyyar da ya kamata ta sha bamban da ɗa namiji kuma idan aka riga aka zo a kan tarbiyyar ya mace ko da maganar tun da yanzu ba sa tunanin sa tsumma ko napkin mm. to akan yi famfas to ko yanayin zaman famfas din a jikin mace bai kamata ya zama irin na namiji ba mm. shi ya kamata a kula ko da namijin ma ana kula a sa shi a cire masa amma ba eh, kuma dai kamar ya mace ba ita duk lokacin da abu ya faru ana tunanin cewa maza maza a cire mata a canja saboda halittar ta ba iri ɗaya da tashi bace to wayannan abubuwa za ki ga daga aihuwarta to ita an riga an sa yanda za a yi eh. a fara kula da ita kula ta musamman sosai wanda namiji har a girma za ki ga yanayin kwalliyarsa da yanayin yanda zai sa suturarsa duk ba iri ɗaya da yanda mace za ta yi ne yanzu mace in ta zo ta shiga bayan gida sai ki ga ta ɓata lokuta da yawa wani yana sauri maza ya jijjiga jikinsa ya ji jikin ya ɗau ruwa ya ɗan gaggasa mm, jikinsa ya mutsuke sabulu sai fito yana zuwa ya shafi vaseline ya shafa abinsa eh. ya mutsuka sai ce to fa Allah ba mu alkhairi eh. amma ita duk wannan ba zai ɗauke ta ba saboda dole ne sai ya zamana cewa an gyara ta afaman filhil ya ci shin ka hada da wacce aka ta da ita cikin kwalliya amma wa fi da sami ghairu mubin in aka zo dai kuma rigima ba ta da wani karfi amma dai tarbiyyanta mm. tarbiya ce irin wannan in iya na aihuwa kike magana a eh. to mm. mamaya ya ya kamata a ce tsarkin kin kawo maganar sa famfas ya mm. kamata a ce tsarkin macen zai kasance to kamar yadda kika sani cewa halittarsu ba iri ɗaya ba ce don mutane wasu sukan iya damalmala jiki ko ta ina a yi a'a za a fara wanke gabanta ta gaba za a fara wanke mata gabanta mm. tukuna isa inda najasa ta fita eh. sai tukuna isa bayanta to sabani shi kuma namijin kai tsaye in aka zo za a wanke mishi shi inda eh. najasarsa ta fita tukuna a wanke mishi jikin shi eh. mama me zaki ce mana akan rashin tarbiyya tunda zaki ga wasu yanayin sa kaya yanayin fitarsu daga gida kin gane wasu 'yan matan sai ki ji ana cewa ai ba su da tarbiyya ko kuma mace ta fita ta je ta daɗe a waje kinga ita ba namiji ba shi gara namiji duk abin da zai da ɗan sauƙi akan mace me za ki ce mana akan ita wannan rashin tarbiyyar da yawanci ire-iren waɗannan ɗabi'un ne ake bashi ake alakanta da rashin tarbiyya wato al'amari ya kai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato shi batu akan yanayin wa'annan allahu huwa zaman allahu huwa zaman allah shine zamani shine lokaci duk inda aka kai aka kawo dole dolen dole dole sai an sa hannu amma wasu abubuwa suka zo suka zo suka zama kamar cikas ga mutane da yawa wanda akwai laifin uwa akwai na uba akwai na yaran akwai na al'umma kowanne in kika bi za ki iya samu akwai laifin shi idan kika zo kika yi magana a kan yadda za a ce wai an ba da kula a kan yara bari mu koma baya bayan kuma ma mu ma bayanmu. tukunna kafin mu zo kanmu mu zo kuma kan yanzu ‘ya'yanmu mm. da kuma jikoki in aka zo aka zauna zaki iya dubawa cewa a da ilimin mata ma ba safai aka damu da shi ba sosai illa nadir sai yan kaɗan mm. su ne za ki ga ana kula da maganar ilimin su wasu ma za ki ga idan yanzu kika zo kina tambayar yadda aka yi karatu za ki ji ana magana cewa iyayenmu ne suka fara babu karatun ba wata kilma a gidan aka yi ta karatu mm, don akwai gidaje da yawa da ba sa nisa da haka za ki ga cewa tarbiyyarsu su mata sha bamban ko a daɗin ne zai zama na cewa ana ta kiyaye su ana ta abin nan to haka din ne za su samu cikakkiyar tarbiyya wacce in Allah ya so wanda kika ga a cikin irinsu irinsu sun samu ɗan tuntube a rayuwa sai 'yan mm, kaɗan mm. to amma a yanzu za ki ga cewa yarinya tun daga ƙanƙanuwarta ana tunanin ɗora ta akan abin da ake ganin zai fi zama mata alkhairi nan gaba shine ana tunanin kaita makarantar makaranta wannan makaranta tun lokacin da bata san kanta ba ake ɗaukar ta a ce bari a je a kai ta hmm. kuma har a zo ta zo ta san kanta a ciki take eh hmm. to al'umma sun kai inda suka kai sai dai mu ce Allah ya shirye mu gaba daya ko kuma mu ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya shiryar mana saboda haka tarbiya ba za ki taba ma kamanta ta da ta da ta yanzu ba yanzu haka za ki ga yarinya wata tana kuka haka za a ɗauko ta a miƙa mai nafef ya mm. tafi da ita wani kuma akwai wasu yaran suna cikin nafef ɗin za a bayar watakila kuma ba ta da komai duk tunanin da jama'a suke yi allahu huwa zaman lokaci ya zo kar a bar su yaran su kai wani lokaci ba su san komai ba eh. to saboda haka za a samu tarbiyoyi ne ta nan ta nan kuma ana samun damuwa ki iya dubawa cewa in aka zo batu kamar dai muna ta magana ne akan tarbiyyar mace mm. to wani lokaci in aka zo ba mu zo kan magana uwa ba to amma ko uwa ce ya zama na cewa za ta fita tana barin ƙananan yara a hannun wacce ba ta santa ba kin ji eh, kalmar da na rana ba eh, ba ta santa ba to sai ya zamana madadin ya zamana cewa an samu sauki to shi ma ta nan ana samun damuwa akwai damuwoyi to haka ne kamar inda za ka ɗauki yaron ka miƙa a tafi da shi inda aka tafi da shi ɗin tarbiyyar watakil ba iri ɗaya ba ce kin san tarbiyyar ba iri ɗaya ba ka ta koda kowa da kowa kowa da kalan tarbiyyar gidansu to amma wani lokacin aka dawo aka ce tarbiyya gaba ɗaya ta musulunci wato sai ya zama na cewa an sani in aka zo kuma akan al'ada ne shi ma an sani in aka zo kuma akan wani dalili ne shi ma duk an sani to amma a yanzu idan aka zo kawai aka sake ta sakakaka sai ki tara mutane da yawa ma ba a tsaya akan wata tarbiyyar ma ake ba yaran ba eh. kin gane saboda cewa lokaci ya riga ya zo yawanci duk an tarwatsa an fita mm. to sannan yaron shi ma ya fita a lokacin da yake tunanin ma zai dawo watakila in ya dawo daga can ma a gida yar aiki zai samu wani ma dan aiki yake samu to dole ne tarbiya ita samun abubuwa kala-kala eh. kowanne da irin kalan tarbiyyar da ya eh. samu reno kenan to kuma kowane kala da irin yadda zai tashi illa eh. dai kawai allah rahimun rahman ne to mama za ki ga wasu yaran iyayen sun ba su tarbiyyar iyakacin gwargwadon iyawansu mm. misalin da na kawo a baya mm. sai ki ga yarinya ta yi shiga ta kamala ta mutunci daga gida mm. an jima sai ki ga ta je ta zubar a waje idan wannan za a riga a ɗauka kin ga tarbiyya akwai ta gida akwai tarbiyya ta makaranta akwai kuma tarbiya ta cikin al'umma yawanci akwai mutanen da suke tambaya kuma haka ne mm. dole ne ko da gida za ki saya ko za ki samu fili ko za ki je ki kama haya ki tambaya cewa ya unguwar take ya unguwar take idan a layin su ma akwai wa'anda ita ta ga cewa akwai wanda halin su yake so ya eh. daidai kin san ɗabi'a tana kwaikwayon ɗabi'a ne ɗabi'a yanzu baki sani yanzu yanzu nan wani abu na fitowa da ya shafi kaman wani anko wani mm. zai fara kiga kaman su kafin ki ce wani abu yara da sun kama sosai sosai musamman in suka yi dan mushkil ko aka dinga mm, yabawa yayi mm. to zaki take take ko ya fara kama to haka ɗabi'a take ɗabi'a tana kwaikwayon ɗabi'a nan da nan za ki ga cewa ga abu da a unguwa duk wanda ya dan burkata wani dan abun tsiya to abu yakan gagare shi wani lokacin har ya gagari iyayen har su hmm. tunanin za su tashi to yanzu sai a ce wai ai damuwar ta riga ta zama na cewa gidan kowa da eh, shi ne eh, menene ruwan dare shi ne gidan eh, kowa da shi ma kawai in aka ce gidan kowa da shi wato kowa ya ji da nashi hmm. to sai ki ga cewa da yawa magabata suna cewa rashin sanin abun kunya a duk lokacin da mutum ya nuna cewa babu wani abun kunya da zai iya tsorata shi to fasna ma shi ta zai iya aikata abin da ya ga dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ka ji kunya ko ko ka je ka aikata abin da ka ga dama saboda haka a yanzu ana aikata abin da aka ga dama yawanci wasu kuma da yardar Allah sai ki ga Allah ya kawo kariyarsa a kansu amma da sanin Allah Allah ubangiji fa'alul lima yuridni zai iya aikata dukkan abin da ya so kuma zai iya shiryar da kai ba tare da karfin shiryar iyayenka da aka sa su ba su dai an sa su zama wakilai a kai mm. to amma fa sakaci yana iya lalata yawo wani yaron sai ya girma sai ya dinga kukan cewa shi ko da aka gan shi damuwa kala kaza wallahi laifin mahaifinsa ne da sun tsaya akan tarbiyyar sun guji ɓacin ransa ba zai yi ba amma sai aka fara tagawa idan ya sa zai kuka zai kuka sai a ce za a bashi eh. lokacin da yanzu yaro kike zaune da shi ya ɗau wuka ko ya ɗau reza ya kamata da dabara ki kama su kwace babu rarrashi ba ni ba ni ke kin san zuwa an jima abin da zai iya faruwa idan wuta ce zai taba ki a dinga cewa ka je hmm. ka je shi bai san wa da taba to zai eh. kuma taba an ya taba kuma zai sanya ta wani ma zai je wajen ruwan zafi zai jawo wani zaki bar hita a cikin daki zaki fita zai je taba wani irin reno kike wa yaron shi ma kya gani ire-iren wa'annan abubuwan iyayen ne kamata a ce sun tunda yaro shi ba wani cikakken hankali bane da shi to shine muna ɗauko maganan nan ne tun daga yaranta cewa wani lokacin iyayen ne suke sakaci akan abubuwan mm. duk wanda kika gani ba a cewa akwai gwani a wajen tarbiyya wala wance ta iya a'a iyawa daga Allah ne amma akwai masu sakaci Haka ne. kin gane shine at taqsir fi tarbiyatil aulad ka gaza ka gaza wajen iya tarbiyantar da yara zaki duk abin da zaki ki barwa Allah domin me Allah ne ya baki kuma da ya baki sai da ya sa miki sharruɗin dama ki kula da su mm. kin gane ko to saboda haka akwai wanda suka gaza sosai amma eh. babu wani ya dage ce shi yayi a shirya ah, daga Allah ce amma gazawa yawanci ban ce duka ba yawanci eh. daga wajen mu ne don wani zai ce nayi nayi nayi hmm. to sai ya zamana cewa ana yi ana canjin kafa in ka gwada ta nan bata yi ba sai ka dawo ka gwada ta nan ka gani in zafi kake yi oba Mm. to maza maza maza in aka fara gaya maka cewa ba fa zafin ki ne zai sa su shiru ba to ki fara sauka a hankali eh. kina komawa nasiha to in kika yi ta nasiha kika ga ba ai bai kice to an ce na yi zafi tun da na yi nasiha ba ai ba to bari a sake komawa ai musu zafin za su eh, sosai mama wani tasiri addu'a take yi akan tarbiyya ai ko addu'a ga yawancin mu iyayen ba mu wani damu da addu'ar ba ita addu'a tun farko wato ita ce babban tasiri tun da hatta annabawa mm. za ki ga idan kika zo kina karatu ki ji wannan ya ce rabbi habli mina salihin mm. kin gane ko iya daidai nan Allah ka bani daga cikin mutanen kirki za ki ga ana ta addu'a annabawa da yawa ki kalli inda annabawa da wahayi suke karba amma mm. suna addu'a sosai Allah ka bani daga cikin mutanen kirki Allah ka bani amma yanzu haka wata ta ciki wata ɗaya wata biyu ba wanda ya san da shi sai ta fara tumbudo cikin tana turowa tana tana tafiya tana gadara in ta hakuri zai fito sannan kuma za a yi ta gadara ba za a yi ta masa addu'a ba akwai wani baba da yake gaya mun wani eh. tsoho yake cewa ya ba hanyoyi da yawa wanda sai yanzu daga girman tukuna yake ga hanyar ta bulle mishi amma yace shi ya kasa hakuri yace na ɗaya kamar inda aka ce ɗazu maganan mu ka mm. kiyaye yabanyar kan juji ka kiyayi yabanyar kan juji duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun kahul mar'ati da arba'in ana auren mace dan abubuwa guda hudu za a aure ta <laughs> wale maliha <laughs> ana auren ta to shikenan dan dukiyarta kafin a zo dukiya to ta ce ana auren ta dan dukiyarta ana auren ta don dangantakarta ana mm. auren ta don addininta ana auren ta da kyanta kin gane ko eh. to me annabi ya ce to shi sai ya ce a auri ma'abuciyar addini duk da haka hannunka ba zai ja ƙasa ba wato hannunka zai yi riba hmm. ribar ita ce wannan samun 'ya'ya na kwarai waɗanda ba za su dame ku ba hmm. to amma a yanzu abin da aka fi so shine magana ki ta ɗazu ka yarinya ta tashi ta tsuke ta cashe ta fito da gabanta ta fito da bayanta kuma a dinga farfar wajen neman ta wai ta haɗu shi rayuwar duniyan nan kaɗai in aka yi aure ba dan jima'i zalla ake aure ba dan a samu zuriya ɗayi ba ne dan a samu zuriya ɗayi ba mm. wannan shi ɗin hanya ce ta samo zuriya ɗayi ba shi aure shi jima'i to ba shi dan shi kadai za a ce za a yi aure ba mm. za a yi aure ne tun da koda duka annabawa suna sha'awa su samu zuriya to dole sai an bi ta wannan hanya za a samu zuriya to don haka shi kuma dole ne sai an yi shi to amma kin ga bai zamana gaba ɗaya manufar aure mm. ita ƙare a kan shi ba to akwai maganar samun ‘ya'yan kuma na kirki mm. ‘ya'yan kuma na kirki to saboda haka annabawa sun yi aure sun hayayyafa kuma sun daga hannu sun yi roƙi Allah suna so su samu salihan bayi sun yi nemi aihuwa sun samu saboda haka aihuwa a so ce amma ta yaya za a yi tun ba a wasu ba ma ake rabbi habli mina mm, salihin mm. Allah ka bani daga cikin mm. zuriya ɗaye ba in ta zo kuma ai ta yi kuma kowane lokaci ne za a yi ko da jima'i sai an yi addu'a domin me domin a samu mutane na kirki saboda haka idan aka riga aka zo to duka ba za ka yi shuru ba dole ka ce a yi ta nan a bari ta nan a yi ta nan a bari ta nan saura kullum za ka bar wa Allah domin Allah yana mm. jin ka yana ganin ka sosai saboda haka ba za ka sake ba malama yara wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a cikin magana ki ne kika ce yarinya sai ta riga ta sa kaya na kamala mm. daga gida ta fita da kaya na kamala ba a kiransu duka ba a kiransu duka ana kira kiran cewa wasu amma mm. kuma wasu ɗabi'a ta kwaikwayi ɗabi'a sosai idan wata ta yi eh, idan wata ta yi na ɗaya ta ga bai zama wani abin kyara ba abin kunya to ita ma sai ta fara tana da labule sai a yaye mata labulen mm. kunya ita ma sai ita shi kuma kunya kwalliya ce ga mace kwalliya ce ga mace a kuma koyaushe ba lokacin da za a ce wai yanzu an yaye mata kunya ta zama mara mm. kunya duk da kunyar idan da za ki ta malamai tana ɗan lokaci kaɗan kaɗan mm. har tun kaji ana jin kunyarsa har a zo kuma ana shewa da shi har ana tafawa sosai waye kaji mai gida yawwa to sai a zo a ga an zama ɗaya an zama ɗaya amma duk da haka har kullum shi ma akwai kunya tsakanin ki da mm. shi saboda idan kina kallon mutuncinsa ba za ki iya tsaya kina gaya mishi maganar banza ba to misali a jingine ba zancen miji miki yi ba mm. zancen yara muke yi to yara da yawa sukan fito daga babban gida amma wallahi suna inta iyayensu kuma iyayensu su suna gani 'ya'yansu na tsuntsu ne sosai sai dai ya zama na ana gani wata ko zuwa aka yi aka faɗa ba za a sani ba mm. wata rana akwai wani taro da muka je aka zo aka sa wani bidiyo shi mai ɗaukan video su ji da kyau shi ya ɗauko video ɗin ya kawo shi inda aka ce a zauna a kalla a zauna a kalli video ɗin mm. kafin ya kai wa masu video ɗin saboda haka ina jan hankalin yara wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da mutum zai faɗa to ya tabbatar cewa Allah yana jin shi akwai mala'iku to duk abin da kuma za ku yi a idan Allah za ku sosai kuma suna jin ku suna kallon ku za ku gani cewa shi Allah la takfahu minhu alkafiya ba wani abin da zai buya a wajen shi wallahi inda kika faɗa da suka tashi suka tafi wani nan waje mm. ta can eh. ba <laughs> ta can suka gangara eh. suka tafi lokacin da suka tafi wannan waje ga shi ana ɗauka fa hmm. yara 'ya'yan kirki 'ya'yan mutunci sai ya zama na cewa suna zuwa ga but an bubbuɗe but sai su cira kayansu a ciki akwai piti ko kuma akwai fant da breziya kawai sai wata mata sako riga ne baka kawai ta ɓaɓɓalle ta sa shi kenan sai ta matsa gefe kuma ta je ta nemo wajen da za ta shigantaka ba wai wani abu aka nuno zalla sun yi ba wannan tsaraicin da suka yi ga maza kuma kuma wai an zo ne kowa da tashi ke har ran da Allah zai tashi lahira ke ba baturiya bace ni ma ba baturiya bace su yaran kuma ba turawa ba ne turawan da suke zuwa bakin ruwan suke irin wannan kin ji kalmar da na faɗa mm. to su ba su yadda da ku ba kai ma kuma kai ka san ba su ne to in gaya miki kin san abin da aka yi aka gaggagama hmm. sai ga kasid an ɗauko aka hmm. fara kawo wa malamai su gani sai kika ga ana zo sai a ce la wannan dan gidan wane ne la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan a wannan lokacin wato lalacewa tana da muni amma akan mace ta fi muni domin ita mace tana da wata jaka a cikinta da take kyankyasa take fitar da 'ya'ya sosai kuma al'irku da sas shi mugun hali yana bin juna sai dai mu dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga mazan ana kallo wasu matan an san su kin ji wannan zancen ni nake gaya miki wannan zancen kuma inda malamai da yawa za su ji ni sun san an yi an yi sai da aka nuna to ki bar wannan maganar wata rana an zo ranar sa lalle ranar da za a sa lalle sai ta ce za ta yi walima aka je aka kakkai wa malaman walima za su zo za a yi walima aka gaya musu eh. inda za a je a yi aka dinga tafiya ita da ƙawayenta da suka zo sai kuma saurayinta wai zai mata bankwana sai shi kuma ya turo motoci sai ana ɗauka ango ne ya turo za a kwashe su a kai su wajen eh. walima aka ɗebe su ba a kwashe ba sai su ma can wajen kin ji da aka tafi can wajen suka tafi suka tara kayansu ta gefe duk suka fito su ma da irin wannan shigar shi kenan sai a cikin masu recording din masu mm, coverage mm. sai ya kira wani ya ce matar da wani zai aura aka tura a je a ɗauka kuna can wajen ɗaukan walima ne ice eh an ce a hall ɗin wani za a yi kuma mu eh, mun je ba ga kowa ba sai ce ga mu agu kaza maza taho da aka taho can da samari ango baya wajen ba mutanen ango ba an shirya da ƙawayenta da wasu suka tafi wannan zancen da yawa wanda suka sani sun sani saboda an yi kuka kamar ido zai fita saboda haka kin san me biyo ba ango suka tafi da abokin shi suna isa aka ce ina suke mutumin ya ce suna can gaba da wani mai kwa ya ce kaje kaje ku da ya gama sai ya kwashe kayan nan zuwa abuta <laughs> sai suka gudo da kaya jos suka shigo cikin gari da kaya to da suka shigo cikin gari da kaya za a dawo ne ai to a nan ne fa hankali ya tashi aka yi rigima to mu batta a daidai wajen an yi rigima kuma wannan zancen ya zama cewa wato wani labari ne eh, yaƙin hmm. tabbatacce hmm. ba wani karya a ciki ba kuma wani kwaskwarima. an yi koke-koke an yi koke kuma gidan maza za su zo sa lalle kuma iyaye sun je duk wajen walima duk ba sa na ba sa na to idan kika ce uwar ta riga ta ba da tarbiyya to ki duba akwai na isu munanan ƙawaye aka riga aka haɗa wa za ta sallami za ta sallami tsohon saurayi to me yasa ba aure shi ba to wannan shi ne kuma zan ce miki ban sani ba kuma an samu mummunan bacin rai saboda haka wani lokacin iyayen na iya bakin kokarin su in mm. kika ga idan uwan nan kaman ya zama gauta tana rude Allahu akbar su an ce za a yi walima an gudu wani waje daban to kamar haka ne uwar wani lokacin yar za ta yi abin da za ta yi to kuma sai su canja hanya su je su yi wani abu sai ta dawo ba za ki iya ganewa ba amma duk inda za mu yi tarbiyya shine mu tabbatar cewa ba za mu iya yin tarbiyyar nan da kama ba sai da taimakon Allah sosai dole ne mu yadda sai da taimakon Allah za mu yi sai mu roki Allah ya taimaka mana akan irin abin da za mu yi dole ne sai kin yi addu'a kar ki bar kanki da waye to wannan kadan kenan hutun rabin mm, lokaci mm. to masu kallon mu da sauraron mu za mu tafi hutun rabin lokaci idan mun dawo insha Allah shirin zai ci gaba ku dakace Unity TV. taƙaitaccen lokaci idan yanzu kuka kamo mu muna cikin shirin ina maka dosa daga nan tashar unity tv murya cikin nazari maudu'in da muke tattauna a yau shine tarbiyya musamman ga 'ya mace mama barka da dawowa barkanmu dai tambaya ta ta gaba wasu matsaloli ita wannan rashin tarbiyyar ke haifarwa to ita matsaloli da rashin tarbiyya yake haifarwa shine wato ana samun damuwa yana cusa tukunna babbar matsala ita ce bakin ciki in dai aka ki tsayuwa a tsaya a yi abun da ya dace to ba abin da zai samu mutane sai dai bacin rai da damuwa da bakin ciki in ranki ya baci kika shiga damuwa in ba isa a bakashin shi bakin ciki to wannan bakin ciki duk ba wai ki dauka bakin ciki bakin ciki zai damu mutane saboda haka kowa ya tsaya ya yi iya abin da ya san zai iya kamar inda mutane ko na ce wani mawaƙi yake faɗa cewa nu'ibu eh, zamanana muna aibinta zamanin mu ai yaran zamani ne yace wal aibu mm. fi nan yace a wajen mu laifin yake yace wa mali na aibun siwana ba zamanin mu ba da wani laifi mu ne masu laifi sosai duka mu taru mai ta cewa zamani ne zamani ne zamani Allah shi ne zamani shi ma zamanin da za a ba shi daman yi magana a kanmu da gaggaya mana mugayen maganganu ce ai ku kuke kaza kuke kaza ba wanda ya isa ya fito ya ce har yanzu shine sarki iya tarbiyya ko ke ce ko ni ce ko duka masu sauraro amma kuma akwai masu gazawa kamar dai magana ta ta dazu mm. tun da za ki gani cewa mutum zai yi i don't care wani idan yaro ya fita to hankalin shi baya da nutsuwa sai yaron ya wani kuwa inda kika san tinkiya wannan ba abin da ya dame ta ba abin da ya shalle ta iyakaci sai ta duba lallai lallai asiri zai tonu ba ta dawo ba mm. to a lokacin hankalin ta zai fara tashi saboda kar a gane eh, in kuma mahaifin ba mazauni ba ne shi kenan sai duk da haka hankalin ta zai tashi wato ba dole ta kawo miki misalai ba amma mu da yake mm. muna harka da 'yan mata akwai wani misalin uwa ce fa ubanta ya mutu tare suke kwana da 'yar a gado amma in aka aiko kiran uwar ai yar eh. sai uwar ta ce mata ki ja mun kofa kin gane ta ja ta ja ta sai za eh. ta ja in ta zo ta murda ta eh. tura to haka take yi har ya kai ga sai ta fita a cikin layin akwai inda take shiga wani lokacin sai a sallar asuba yarinya za ta iya shigowa ta dawo gida kuma uwar ta sani to uwa abin da ya sa aka san uwa ta sani zaki ta juyi ne baka ji ɗaya dawo dawo ba daga ita sai ita sannan kuma ya zama na cewa dole ne sai ya zama na cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dole ne za ka kula cewa ba kai ka halice shi wa Allah ne bayar shi ya baka kuma shi ce ka kula da shi kuma wannan ya dai Allah ya sauke karshen ta bai yi kyau ba ta ina ta haɗu da babban cuta cutar da ta ta dinga cinta duk masu kira suka kyale ta a lokacin da ba a riga an samo maganin shi yadda ya kamata ba ta dawo dai abu ya kai har ta mutu wata ran wani ya zo yana mata fada makwauci ya ce yarinyar na akwai kaza kaza kaza ta ce idan ban fita ba za ku ba mu abin da muke ci ne ai ubanmu ya mutu to wasu a lokacin sai suka dinga ca wai laifin al'umma ne kaza kaza kaza hmm. eh to ko al'umma tana da laifi akwai eh, son zuciya dole ne idan ta zama armala kin gane hmm. widow to ya kamata i zamana cewa ana dan taimaka musu koyaya sosai ba zai zama na cewa kowa ya haɗa hannunsa ya rungume ba ya mm. kamata a taimaka kuma mama yanzu in kika duba rayuwar kowa na shi kawai ya sani masu taimakon ɗaɗɗaya ne to rayuwar ce haka lokaci ya riga ya zama na cewa wani lokacin idan mutum ya ce zai yi taimako a cikin al'ummarmu sai an nemi an durkusar da shi ne gajiyar da shi ma ake mm. kuma shi ɗin ma wani yana da zuciyar zai yi haka zaki ga ya dawo ya gajin ya kasa ya kasa saboda cewa madadin cewa a bar waɗanda suka fi shan wahala sai ya hmm. zama na cewa wani ma yana da shi kai yanzu haka ki duba ko wannan shekarar da ta wuce aka kawo shinkafa za a yi rabo mata mace ɗaya da 'ya'ya takwas da 'ya'ya tara wannan haka dambe in kika karba a wani ya kwace wanda ya fi karfinki haka aka dinga har ya zama na a samu ku ido wannan bai zama na cewa za ka ce wani abu ba kin ga koya ai to ni in aka zo ma irin wa'annan uwa fa tun da ubangiji ya riga ya girmama girman daraja ki har so mm, uku mm. kuma ke kin fi 'ya'yan nan hankali sosai to wallahi gara ke ki fita ki je ki nema a matsayin ki ki zo ki rufa 'ya'yan asiri matukar ke a kaman kike ke kina da hankali mm, in kika karkace ke kika sani zaki je ki haɗu da Allah amma su a iya irin kalan tunanin su wani yaro ma yaro ne namiji mm. in ya je ya buga buga har da yan sace sace dan ya zo ya taimaka wa uwar saboda ba mai kula da su kuma babu yanda za a yi to amma duka wannan ba hujja ba gaskiya nan ba lasisi amma gaskiya fi sabilillahi uwa ya kamata ta zama na jajirtarciya ta ina ni dai a waje na mm. ban san ke a wajen ki ba in na faɗa haka har ta ita mai sauraro ban san me za ta ce ba mm. wallahi gara ta tashi ta shiga gidan makota ta yi wankau ko mama ma a kawo musu gidan da ita da yar idan gidan babu mm, ruwa da za su yi a can da ruwa sai ta je har gidan a bata ta wanke ta baza ta shanya musu a biya ta kudinta ta dawo cikin ta za ta iya akwai abubuwa da yawa mutuwar zuciya duk ta inda zaki kai ba za ki kai ba kuma duk inda yaro yake bai kai hankalin babba ba kuma shi kalan hankalin shi a dole shi ko ina zai shiga zai shiga ne don ya zo ya rufa miki asiri mm. wai taimake ki wai ba su da mm. uwa ayyuka dai sai dai mu dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ya zama ni cewa ita babbar uwar kenan mm. gara ita ta san ciwon kanta kuma kome kyanta kome mai ta fita ta je ta yi aikin ya fi mata sosai wallahi wasu matan za ki ga su bar gidajensu su shiga gidajen makuta su yi wanka kuma su dawo da yan canji ne dan mm. yawa to mama wani lokacin sai ki ga iyaye mazan ma ba rasuwa suka yi ba mm. wasu iyaye mazan sun sakar ma iyaye matan ɗawainiyar to shi dai allah subhanahu wata'ala bai ɗora wa mace ba duk da in kika yi magana sai ki ji an ce miki la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wasu su ce la yukallifullahu nafsan illa ma ataha to ni kuma sai in ce sai ja'alullahu ba'da usrin yusra da sannu Allah bayan kuncin zai kawo sauki amma ni kan ni ban yadda da tallan ba to amma da nake ta cewa ban yadda da tallan ba wa'annan yaran wallahi yanda Allah ya baki ke ma sai kin mayar masa da al'amarinsa isa miki ido ya ta yaki sosai haka yaran suke sai kin roƙi Allah a kansu ba za ki ga ba za ki iya ba mm. suna nan da hanyoyi iri-iri na dabarbaru na abubuwa da yawa wata rana an zo an yi wa'azi aka ce ku lura da jakankunan makarantun 'ya'yanku mm. ku lura da irin yanayin abubuwansu idan suna a dinga kula mm. to aka zo ana magana wallahi wata ran matar ta ce bata daɗe ba an yi wannan ɗin saboda ta san sakacinta yarinyar kawai wata rana yarinyar ta shiga ta fara ka uwar sai ta zo ta ciro jakar daga sama tana juya sai ga kondom sai kuma ta ɗauko <laughs> sai tana nuna wa mutane tana ce dan Allah wannan me sai wata ta kalla sai ta ce ina kika samu sai ta ce a jakar wance ta ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un to me za ta yi da shi da aka zo ana magana ta ki kula kowa sai da aka riga aka gama magana sai ta yaga ta ciro sai ta hura sai ta ce mata balambalo ne fuske ta mun sharri me suke nufi to su gaya miki me suke nufi wannan balambalo sunan shi uwar ta ce to ni ban sani ba ni dai naji suna ta istirja'i to ita uwar wace iri ce da har barata kina tsammanin a yanzu din kina tsammanin a cikin jos kowa ne ya sani to fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lam ba kowa ya sani ba wasu duka kamar haka mu wajejen da'awa hurɗa da mutane kaza kaza ki san ba haka ba sai a ce ke ma biki sani ba ma ban sani ba balambalo ai shi ga yanayin package din yadda yake zuwa zai wannan na zamani ne Allah ya shirya mana to barin ga miki akwai yara da aka gani sun je wata tanda sun tsinto suna ta eh. hura wato bayan garin nan wani haka ne abin kire a ita cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni dai abin da nake faɗa kullum iyaye kar su ɗauki iyawarsu su ɗauka cewa Allah iyar musu mm, Allah iyar musu to Allah iyar mana duk gabaki da amin ya rabbi mm. mama akwai wani labari bana manta wasu shekaru da suka wuce ni ma wannan na gani yar sai ta fita ta je ta yi kwana biyu uku bata dawo ba mm. in ta tashi zuwa sai ta yi shopping leda leda sai ta kawa uwar sai uwar ta ce ai ta je gidan yan uwanta ne ta kwana biyu ta dai ne ta eh. mm, ta rufe mata laifi to ai shine shi dama daga baya sai aka ji yar ta zo ta yi ciki shi dama laifi ai haka ne daga karami ake fara shi yake hauhawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya kai inda kuma zai zamana ya buwayi mutane da yawa duk da yadda za a yi shi ne uwa ke kin fi uba kusa da 'ya'yanki sosai da namiji da mace duk kin fi su kusa mm. to ya kamata cewa akwai abubuwan da ake rufa wa yara asiri a mm. lokacin da suka yi kuskure akwai abubuwan da idan kika ja hankalin su ba rufin asiri saboda daga karshe laifin a kan ki zai kare ke kika daure gido hatta yarinya sai ta yi kuka da sosai sai ta yi kuka ta ce da kin jajirce mm. kin nuna mata eh ta isa ba kaza eh. kaza ko da da kaddara to ba za ta rikice gaba ɗaya abin zai yi sauki ba ta rikice gaba ɗaya ba gaskiya mama wasu hanyoyi ya kamata a ce mun bi ganin ta haƙile waɗannan matsaloli na rashin tarbiyyar nan wato dai na farko cewa allahu huwa zaman allah shine lokaci mm. kuma kamar ɗazu da na gaya miki cewa yanzu nan da muka zauna muna ta magana no ibu zamani na wani aibu finan za ta faɗan zamani zamani zamani zamani ba shi da wani laifi mu ne dai da laifi don mu ma hmm. duka mu ma 'yan zamani ne kowa ma a zamanin aka haife shi saboda haka hanyoyi da zamu gude dai abu dai na farko shine tsoron Allah tsoron Allah hmm. shine abu na farko kuma kar ki manta yaran nan amana aka baki kuma waye baki amana Allah ya baki kuma sai ya tambaye ki akan amanar da aka baki kuma shi Allah maɗaukakin sarki ta harcen manzansa sallallahu alaihi wasallam wato sai da ya riga ya gaya miki wannan fa aiki fa da zaki zaki ci lada fa zai baki eh, zaki ci la'ada shi zai baki lada sosai saboda haka ba aikin banza ake ba saboda cewa duk inda kika tarbiyyantar da al'ummar suka tashi suka zama mutanen kirki to fa ke kin dinga samun lada da la'ada har mm. kina kwance a cikin kabarin sosai idan kuma kika yi sakaci to zaki samu sabanin haka saboda haka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu tabbatar cewa in dai mu ba ma iya bude idan mu ga Allah Allah fa kullun yana kallon mu kuma Allah shine masanin abin da ke cikin kiraza sosai duk abin da zaki wallahi wasu a ciki za yaro zai tankwatsa abun tsaye amma sai su shanyo ba za su bari wani ya ji ya gani ba kar ya mm, zama na abun gobe kuma an gani kuma aka magana za a ce uwar tana kallo tana nan a ce tana nan ta ma ta ɓoye ita duk ta daddane to mu meye namu na magana an kai magana ma ka yi wa kanka mm. kin gane to amma mama duk da haka bai kamata a ce su al'ummar da suka ga abin na faruwa a ce su ma sun taka rawar gani ba ko da iyayen na boyewa shin yanzu ne zaki iya faɗa cewa da mutum ɗaya a cikin unguwa tsoron shi ake ji sosai to yanzu kuma idan kai haduwa ake danne ka sannan idan akwai al'umma wani lokacin al'ummar ita karan kanta ta sa gabanta ta wani waje ne ba ta daidai ta wannan bangaren ba mm. to koma haka ne ai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na sallallahu alaihi wasallam walasta bin saitir kai karan kanka ba ce za ka iya tankwara su ba sosai kin gane ko mm. saboda haka iyakaci wa ma'alar rasuli illal balagh kika ga a yanzu akwai ya da za ta iya kai ubanta eh, menene ta jima'u za ta iya kai su can charge office akwai wanda na sani ma uban ya ki yadda a yi auren saboda yana tunanin mijin kamar ba shine irin mijin da ya dace saboda bai da tarbiyyar ta kai shi kotu a kotu aka ɗaura auren wallahi in kika ganta yanzu ta zama abin tausayi dama za ta iya zama abin tausayi wato kin ɗauko kuma wata magana ta daban uban yaƙi mm. yana daga haƙƙin uba ya zaɓa wa 'yarsa miji wanda ya dace sosai to tunda ta nuna ba ta yadda ba to ko ya dawo shi ya haƙura ya dai ɗaura don domin da a ce ta samu ciki tana zuwa tana ƙyatta kuɗi tana da abin hama ta samo mota kuma sannan zina take yi to ya kamata garar kai da karan kanka in zai yiwu ka aura mata wanda kai kake gani a ganin ka bai mm. dace da ita ba mm. a kan ka ce sai ka jira wanda ya dace da yaushe eh. za ta kai kanta wajen wancan din ko ba yi ba to gara daura musu aure in ji zani ya ji jiki to sai a da ce dama ai mun gaya eh. miki to kaddara ki ce saboda haka sai yanzu abin da kika ce sai abin da kika ce shi musulunci ba ta inda musulunci ya yadda da auren dole kai tsaye a ce wai auren dole eh. to babu dai babu amma fa akwai hikimomi na malamai mm. sa'an nan kuma akwai abun da mutane masu hankali suke hangowa mm. wani lokacin idan abin ya zama jarabta to ka iya cewa ba zan daura auren ba amma akwai 'yan uwana wanda suke ta tausayi a je wajen su su daura musu aure eh. saboda cewa ko an daura ko ba a ɗaura ba to ita za ta je ta bada kanta to wa gari ya waya duk mm-hmm. abin da ya samu abin sai ya shafe ku sosai saboda haka in ta nuna ta ce kunyi kunyi kunyi kunyi kaga cewa za ta barkata muku abin tsiya to yarda shi ya fi kafin a barkata abin tsiyar don kuwa barkata abin tsiyar ba dole auren nan ya inganci ba kuma dole ne za ta dawo wai bahaushe yana cewa hannunka baya riɓewa ka yanke kayar wani mutum ya ce a baka ji zafin ne ai da kanka kake zuwa asibiti yanzu kan mika a yanke maka saboda haka duk da haka mm. magana ce wacce yanzu ba za mu iya samu ta ayi ba tun asali fa bayan da aka yi a shari'a aka ba wa mutum dama ya ga yarinya ya fara kulla alaka da ita don haka sai ya zo ya nema a tura a nemi izini mm. to yanzu iro shi gani wallahi sai dan sai sai yan kaɗan kashi ɗari bai fi kashi uku ba to misali ma ce ko ya kai kashi goma casa'in kan ba a nema wata ma sai sun yi yarjejeniya tukuna zaki san mm. cewa yana neman ta kuma sun riga sun shaƙu yanda zaki raba su komai rashin ɗabi'a ba zaki iya ba to wannan ya zaki in ma kika tayar sai dai kawai ya zo ku zama ana ta rabo rabon batta uwa barai wato mm. rigingimu ta ita faruwa kuma in ta ki za ta iya zuwa ki ji wai ta je ban kwana da shi kin gane to saboda haka in dai ta ce ga wanda take so shi tun asali shi ne gaskiya fi sabili layi zancen yana da yawa mm. ta yaushe aka ce za ku yi ta ce a zamani za a yi ta cewa zamani to amma allah shi ne zamani sosai shi yake jujuya dare da rana tun asali an riga an yi sake to mm. kuma tun da aka riga aka sake sai an maka sake da ba an shauka an sauka za su gama shakuwa za su gama kaunar juna kuma lokacin fa ake sanar da kai mm. wai za su zo tambaya mm. to a wajen wa suka zo neman izinin nema a wurin junansu to, to saboda haka kuma kuma zai sha za ku sha wahalan yadda za ku yi kutan kwara amma wa'anda ubangiji ya kaddara ya sa aka sa dokar dole in ya ganki ko da schoolmate ne ko mm, classmate mm. Mm, dan ajinmu ne za a zo wani lokacin sai a zo har kofar gida ko zaure a ce wani tutorial ake yi an zo ana yi shakuwa na karuwa to idan dai da soyayya wai wane ne yake so na ko matar wa zaki gaya ko matar kani ko matar gidanku daga an ji a ce a'a ki ce zo ya tambayi babanki ko a za a zo ya tambaya babanki zai tura shi wajen kaninsa eh. ko dan uwansa ko aminin sai je eh. neman izinin a bashi ya dinga yin magana a karatun dama da kuke kenan to wallahi kar babanki ya ji dole sai an ta ba haka babanki za a samu matsala to an sake ne fa gaba ɗaya yanzu an sake wa yaran sake an yi sakaci to kuma za a ga sake da eh mama ni wani lokacin a gidanmu ko in ce mm. sotari a gidanmu mm. sai babam irin in tana mana nasiha ta ce ku ji tsoron Allah duk abin da za ku yi mm. ku ji tsoron Allah kawai ba ta irin wai tsananta a'a za ta mana nasiha iya nasiha ta ce ku ji tsoron Allah mm. to in kika duba yanzu yawancin iyaye ba su damu da wannan abin ba yara sai su zo su girba ƙarya ke uwa kin san cewa wannan fa ƙarya yarinyar nan take mm. amma sai ki ce a to ba damuwa in kun je dai kar ku daɗe to shi kenan wanda ya ce kar a daɗe ya ga da ɗau kin gane eh. dole ne kin ga yanzu tarbiyya ta sha bamban a da ke za ki yi wa yarki tarbiyya zuwa cikin gida zuwa unguwa makwabta mm. to amma yanzu social media ma kawai ta ishi mutane sosai kuma ana ta ɗaukan ta wayewa ta zo da alkhairai mm. amma hannun dama ne da hagu a jikin mutum ɗaya sosai wanda ka so ka kama faman yau min wa man yau fur wannan shi ake ciki saboda haka kamar tun farkon shirinmu na ce a ji tsoron Allah mm. a ji tsoron Allah to amma yawanci yanzu faƙidu shai la yudihi wanda ba shi da abu ba zai iya ba da shi ba kuma yawanci Allah ne yake jin tausayin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa hannu a kansu ba domin darajar iyayensu ba kin gane ko don haka sai dai mai ta bayani cewa kowa dai ya kula mm. kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ci kowa sai an tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo saboda haka ni a wajena da nake bayani haka muna hulɗa da yara kuma kowa da kalarsa mm. wallahi iyaye wasu tsoron wa yayan suke magana taki baba za ta ce ki ji tsoron Allah wata in kika ce mata kin ga zaki fita ki ji tsoron Allah to yanzu ke umma me nayi mm. me nayi mm. sai kiga kuma ta yi lakwas haka ne wai ko ji ta yi ta haifi uwar eh ko da ta ji wasu suna faɗa ita ma ta so ta dabbaka mm. sai kiga in ta zo za ta yi sai kiga kiyar ta hauro sai kiga ta shu sai kiga ƴar ta shu akwai kishiyar uwa da uwar eh, ƴar ta tasarwa uwar ta fara mata kishiyar ta zo ta kwashe ta ta kwashe ta ya ta kwashe ta kalla mata mari ta ce mm. uwar ki kenan ki uwa ta ce lalala sai uwar ta mm, yar mm, uwar tana cewa ki yi hakuri ki yi hakuri wance ba a nuna zafin rai yanzu akan tarbiyya kuma yar tana rike tana taka kuma in kishiyar uwar ba za ta doku ba a tsaye take ba za ta doku ba amma uwar tana nema ta rufa wa yarta asiri kuma tana ba ta haƙuri a hankali cewa ba haka yanzu ake tarbiya da zafi ba an ce a tafiyar da tarbiya a hankali tarbiyyar nan dai har yanzu wani lokacin akwai magana ai tarbiyyar kala-kala ce gaskiya kin gane ko saboda haka barin yanzu ma maza ki ga yara fa idan suna ma iyaye kamar da kika faɗa mm. magana yadda kika san 'ya'yan su suka haifi iyayen mm. to mama me yake janyo wannan masifa da bala'i ne karshen duniya ne alamatu sa'a a ah, to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alamomin ta yace an tali da al'amma ta rabbataha zaka ga uwa ta haifi uwar gijiyarta kin gane ko kuma zaka ga mutane suna tafiya suna kamar da sutura babu sutura ko marasa shafi kamar duk ga abubuwan sun riga sun bayyana ko ka yadda ko baka yadda ba to amma wasu malaman suna ta cewa in kika kalli gundarin hadisin shi shi kadai to sai ki sake dubawa kuma ki sake mishi fassara ta karan kansa suna bayani cewa in aka ce ya taɓa wa luna fil buniyan ai ba wai sai gini ya kai ɗari ba in kika mm. tafi wasu manyan ƙasashen duniya da suke yi to ai sai ki ɗauka kiyamar ma ranar za ta tashi to akwai abubuwa ne kawai za a tsawaita buri akan abin da babu duk yaran nan da kike kalli da mu iyayen da mazan da mutane buri ake ta sawa sosai buri ake sawa sosai yanzu barin gaya miki kamar yanzu yau ki ɗauki shinkafa ki dafa ta kin ga shinkafa ai tana daga cikin abu mai daraja mm. to ki dafa ta za ku ci da mai to amma da kan uwar za ta dinga sai ku yi haƙuri yau kuma da uwar kula muka yau da mai akai aka yi ku yi wai su yi haƙuri su ci bayan wasu suna can suna ba su samu korabin garin rogo to ba su masu haka ma wasu za su ji kashi su sha haka wasu za su yi ga damurki ba tare da akwai wasu abubuwa ba amma mm. sai ki ji ana rarrashinta mm. ana cewa a yi haƙuri mm. ga abin da madadin a ce to mita ta addu'a eh, yadda Allah ya sa ya kawo mana shinkafar aka samu man to Allah ubangiji ya sa gobe ni na san ƴaƴan da sun gama su ce to umma Allah ya kawo mana na kullum mm. Allah ya kawo mana na kullum Allah ya hore na mm, kullum mm. ai ana ci ana ci ana Allah ka ba mu na gobe eh Allah ya ba mu na gobe to wannan kuma su ce Allah ya bada na kullum to amma iyaye matan mu ne iyaye matan ko to mu yi bu zamana na wal aibu fina eh banna wajen yayi na na amma su waɗannan yaran da tarbiyyar ta gurɓace wani kira ki musu kira da za a musu cewa su yaran nan da kika gani cewa wato idan kika zo kika duba wani abu da za ki gani a ka'ida ta tarbiyya akwai wani abu da ake kira wanda kun san shi adolescent eh, adolescent age to lokacin da suke suna cikin magagi a eh. nan ba balaga balaga eh. to a lokacin dole kowa sai ya yi taka tsantsan ya bulla ya kalli ta ina zai bullo wa dan dan ke kin zo kin ce idan na taso na zare mata ido wata kika zare mata ido kin daɗa tusa ta ne wata eh. sanda kika mata sanyi sanyi sai ki samu wata kuma idan kika mata sanyi a nan a lokacin ne za ki kasa sai ki ji abin ya ɗan sauka yayi saboda haka sai ka duba ka gani ta ina ne za ka ullo wannan yaro idan yana yi mm. dole ne ijo ta ta ce sai na fi addu'a ni tukunna nake iya mata magana ce to tunda kina iya yi ma kika yi addu'a mm. to ki dinga addu'ar ki ai ma ita ake yi saboda haka wasu zare ido zai musu wasu zare ido baya musu saboda menene idan kika zo kika duba cewa yanzu fa lokaci ya kai da fa wacce ta riga ta kai shekara goma sha biyu sha uku tani tana gidan miji magana aihuwa sai abin da Allah ya so wata Allah ya bata wata sai ta girma sosai a gidan sai kiga Allah ya fara bata mm. aihuwa to amma yanzu a gaban ka ne yaro zai kai shekara talatin kullum haushinki take ji ke ma ki take ji illa nadir adnadiru la yuqas mm. sai yan kaɗan kuma yan kaɗan ba a kiyasi da su saboda haka sai ka zauna ka duba addu'a ita ce ta farko bayan ka ji tsoron Allah mm. bayan ka ji tsoron Allah akan 'ya'yan yanzu to sai kuma ya zamana ki ta ki ta addu'a ki ta addu'a kar ki gaji ki hana idan ki bacci domin yara mm. su ne rayuwarki na gaba to sai ki ga Allah yana taro miki su amma kar ki ce aini ba wacce ta isa ta min zan mata kaza kaza kaza dole ne idan kika ga me yi sai ki ce ya yi haƙuri ya ɗan canja mm. kaɗan sauka kaɗan canja kaɗan dole ne sai ka koma wajen wanda ya halicce ka ya halicce su ka kai mishi kuka tun da shi ne manuwal din yake hmm. hannunsa to mama laifin daɗi karewa shirin namu ya zo ƙarshe sai gaban allah kai mu za mu sake gayyato ki to masu kallon mu da sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirin mu a gaba idan allah ya kai ma cikin sabon shirin